kama da almara ko kuma in ce ɗaura kai shine yadda aka wayi gari da ganin gawar wani matashi na fi'o hafizu kwance cikin jini bayan da uwar ɗakinsa hafsat sirajo ta caccaka masa wuƙa ta kuma aike da shi lahira Matashin ɗan asalin jihar Bauchi ya gamu da ajalinsa ne a hannun wani ɗakin nasa Hajiya Hafsatu bayan ta ce ya yi yunƙurin hana ta hallaka kanta ita kuma ta ga bari ta huce a kansa. Da take ƙarin haske kan yadda ta aikata kisan ta ce ita kaɗai ta hallaka shi ba tare da hannun kowa ba shi ma ta yi hakan ne ba a hayyacinta ba hasali ma tana fama da cutar damuwa ne. A cewar ta ta yi yunƙurin hallaka kanta ne shi kuma ya shigo don ya hana ta sai suka kaure da kokawa inda ta yanke da wukar a hannu bayan ya kwace ne kuma ya ce ta shiga banɗaki ta yi wanka. To sai dai bayan fitowarta daga ban ɗakin ne kuma ta ganshi kwance kan kujera a falanta, hakan ya sa ta lallaba, ta ɗauki wukar ta kuma caccaka masa ƙahon zuciya da wasu sassan jikinta, har ma ta yi mana ƙarin bayani kamar haka. Kisa, kisan kai, ya hayu. Kamar wana yake ya hana ni kashe kaina ne, yana ƙoƙarin hana ni kashe kaina ne. Bayan ya ƙwace wukan a hannuna, mun yi dambe da shi ya ƙwace wukan a hannuna, to na yanke a hannu na ta zuba. Sai ya ce, je cire kayan jikina, na je na cire na sa wasu. wasu to na fito daga banɗakin sai na gan shi yana kwance don da an ba ma shi da lafiya ya sha magani ne yana kwance kawai sai na ga wukan a gefe shi ne ɗauka na dinga daddaba mishi yana gudu na bi shi da shi har sama shi ne ya tsallaka balkon ya kwanta ni kuma sai na sako na fita a gidan na tafi famasi a kaman dressa komai ma ya zama kamar dan uwa ne kawai farko ni na fara kawo shi amma daga baya kuma sai ya zo ya zama kamar wani babban yaron mai gidana ne business muka fara yi da shi na buɗe shago a a zurar sai kawo lesis da wannan ya zuba a ciki da mayafai daga nan kuma sai ya zo yana kawo business ideas muna yi tare aka bude pharmacy aka bude shagon drink store ya zama ni da shi mu muke monitoring komai da komai tun da shi bashi da lokaci. Dorotika ta aikata wannan ta'asa ne kuma ta kira mijinta mai suna Ɗayyaba Abdullahi tana shaida masa ga fa abin da ya faru ita kuma ta fice ta tafi kemis domin a duba ta sai dai a cewar mijin bayan ya dawo ne ya ga ta'asar da matar tasa ta aikata nan take ya nemo wani dattijo shi ma da yake aiki tare da shi don a yi dabarar yadda za a kawar da gawar. to abin da ya faru a ni dai bana nan kamar da yamma haka sai ta kira ni a waya sai take ce mun sun yi samu fada ita da nafiu to ya kai mata wuka zai yanki hannunta ta kwashe ta caccaka masa wukar sakamakon wannan yaro da na zo to akwai wanda yake kamar guardian ina ne sai na kira shi ana ce masa mala adamu sai na gaya masa ce kaji kaji ga abin da ya faru sai ya ce to bari ya zo in ya zo gidan sai ya ga ya yin yake da ya zo sai ya tabbatar da cewa eh wannan bawan Allah ya rasu ta kashe shi ko da yake amsa tambayar jami'an tsaro alaramma da ya wanke gawar ya yi mata sutura ya ce shi kam taimako ya yi amma babu hannunsa cikin kisan kan. Sana karfe biyar da rabi da ya buyi kiran a waya sai akwai matsala ta faruwa gidansa na ce ta me yace a na zo. Zo da mota misalin karfe shida ce mu je gidansa. Akwai ga wani bayani da ta matsalar ta zo domin matsalar ta zo shi nake zuwa nake ni da wannan wanda kamar yanzu nan muke kwantar da wata dukkan wata fitina sai nace ko wata rigima ce ta matar ne gaba daya to sai da muka je sai ke bani bayani a hanya sai na an masa aiki na habasa amma Allah ya masa nasuwa amma matar sa ba shi bayani cewa ta ce ba masa wuka ya mutu idan na daga shi a na daga shi na ga sa akwai caccaba wuka gaba daya sai ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un wannan aikin ni ba zan iya shi ba ita kuma tace idan ba aikin ba ta kashi kanta a nan take yanki in ba mai wannan ba su ke ganta wani aikin kenan wannan wankan to gudun idan mun fita za su ke ganta tace gudun kar a zo a bi ba ba wannan to na daga cikin gaskiya abin da ne wannan waka. Babar Hussaini Gumal ne kwamishinan 'yan sandan jihar Kano ya kuma yi ƙarin haske kan yadda suka samu labarin da ma yadda wannan mata ta amsa ita kaɗai ta aikata wannan laifi. Wanda aka kashe direba ne a gidan shi ke taimaka mata wajen aikace-aikacen gida mijin a ɗan kasuwa ne yana wajen kasuwancinsa sai ta kira shi cewa ta yi faɗa da direban ta soke shi da wuka ya faɗi ita kuma bata san hankalinta yadda ya kasance ba sai kawai ta bi shi da wuka ta caccake shi a wurare daban-daban na jikinsa wanda har ya zo ya faɗi ya mutu. To ita kuma ba yadda za ta yi dole ta faɗa cewa gaskiya ita ta daɗe tana ƙoƙarin kashe kanta shi ke hana ta. A yanzu dai rundunar 'yan sandan ta dukufa bincike kan lamarin inda ta ce da zarar ta kammala binciken za ta aike da waɗanda ake zargi kotu domin su girbe abin da suka shuka. Muktar Yahya Usman, Premier Radio. Masu kalo da ziyartar kafan labari daga Bauchi a halin yanzu kafin ta iso kofar gidan ashek tayar usman bauchi yadda zuwa yanzu an iso da gawan wannan matashi wato wannan gawa tun daga jihar kano kuma ana ta kokarin a suturta shi wannan mamaci a wancan daki da kuke gani kuma tare da ni a halin yanzu ga dangi da 'yan uwa na shi wannan bawan Allah da aka yi kisan gilla kuma a gefe guda ga mahaifinsa Alhaji Hafiz Gwarando. Baba barka da wannan lokaci. Al'umma za su so su ji shin dawa muke tare kuma a takaice menene ya faru da shi wannan ɗanaka. Assalamu alaikum. Suna Hafiz Salihu borondo Lafiyu da yi ɗana ne. Ya tafi hidimominsa Kano shekarar shekaru. Akwai mutanen da Allah haɗa shi da su suna zaune duk hidimominsu komai da komai shine a kai. To har sukan zo nan gurin mu yi zumunta su kawo 'ya'yan su yi hutu sauransu an zauna dai kamar an zama jan uwa. Amma yau da gobe kuma abun mamaki. Jiya haka kawai sai muka ji kira daga Kano karfe goma saura na dire. mai gidan nasa kira mu ya ce ai ciwon na fiwu a sai na ajali ne lafiyarsu sai na yi mamaki saboda ni lokacin da ka na fi aiki na je wa shigari da kwana biyu a kano na ga sa kalon. kalau bayan dawowa da kwana biyu mahaifiyarsa ta je ta yi kwana goma sha ɗaya ita ma ta zauna a gurin har ya fara fita harkokinsa shi ke jiya sun za su je wuri kai su dawo da su saboda lafiya ta samu su kuma ko wani abu tsakanin su idan yake ɓoye sun jima suna ɓoye abun to dalilin ɓoye abun sai suke amfani da daman da lokacin da aka sanan tiyatan sai suka kashe shi da suka kira mu kuma ba su ce mana an kashe shi ba suka ce mana ciwonsa a sai shi ne ajalinsa muka yi koke-kokenmu karfe sha biyu muka bar bauchi muka tafi kano karfe uku muka isa kano muka je gidan bawan allah suna bacci su da matansa sun ajiye wani kanin su yana yana jiran gawa wani falo muka shiga muka zazzauna ɗauki na kira mai gidan nasa bai ɗauka ba sai can ba wasu mintoci sai fito ya sami ina kuka sai kama kuka can sai ga mashi ta masa gani ina kuka sai kama kuka to ni tun da gida yadda aka ce na shi wai ya mutu akan wannan operation basun ya ban mamaki so ni ma ta wannan operation basun na sun dai ana samun kuskure wanda kuma sama ba irin nawa bane na sun na zamani ne to da hankali zuciya ba ta kwanta cewa lallai na fi wai mutuwa akan wani dalilin aikin bane ba kuma da faru tun daga nan gida ina addu'a har muka iskano har asuba ina addu'a nace ina ko wani da ke da munafunci ko da hannu cikin matsalar lafiya Allah ka nuna masa asiri muka yi sallah asuba muna jiran bakwai da rabi ya dauki gawansa a kai wani masallacin da za a sallace shi a sai a lokacin da suka kashe shi tun ranan ran talata a yi ran laraba da safi karfe kamin sauran shaɗe sauran suka kashe shi abinda samu ka gane haka makanikin motansa ya yi ta kiran wani sun shaɗe sauran kawai ya ɗauki motansa da gurin gyara bai ɗauki ransa ba sai yau da safin muna gidan ya zai ce ai tun shaɗe na je ke kiransa da dauke su muka ciro lokacin kashe shi ba su gaya mai ba shi goma sauran daidai a lokacin suka nemo wani malamin ƙarya daga nesa ya zo aka wanke jini aka ciccire makayan su da yake da jini aka nemo likafa aka lulluɓe shi aka shi falo aka nemo mm, mm, abun aji gawa mm, karanga kuma makara aka ajiye shi muka zo muka sami shi a lullube shi to yadda shi ya gami mutuwan sai zargi akwai wani abu da shi shi mai gidan na san da kiran da ina mai mawaci yadda ya faɗa min yadda ya sai na ji yadda na ji labarin yana kama fa wani abu to da muka je kanan ma da ya fito ya ganna kuka yana kukan da muka yi wani magana yadda ya furta magana shi na gane kamar akwai matsala ba matan ma ta yi wani magana shi gane kuma na so sannan ita matan da ake zargin ta kashe shin mahaifiyanta ta zo bayan mun sallah su ba ita in kalaman ta yi ta yi ta min kalamai guda uku amma kalamun su ma hinaji akwai zargi a kansu to ina tunani dai a sai yaran je da su din yan uwansa su sun fi tunani ma abin da ke ci suka zo da gawa suka ce jiniya ta zuba a ƙasa sai suka ce ai ba za a ɗauki gawa yan buɗe ta wallahi abin mamaki ana buɗe gawa sai ga wuka a nan an cicika masa wuka da karfe da nan da zuciyarsa da gefe da gefe an sassa shi hannaye da kafa daga nan muka ce to ai tun da abu ya zo na an kisa ne magana zana ta tashi sannan sai muka da muka muka daga nan sai mu wani daga cikin mu sai kira wasu yan sanda wasu yan na government house aka masa magana daga cikin kira kuma commissioner Kano aka yi magana da shi ya tura mu gurin division angwan suka je dishon yadda kansa aka bincike bincike tambayoyi aka mai matan bidiyo ta faɗi har yadda ta ci cuka masa hukan bata musanta ba aka mata bidiyo shi ma mijin nata kuma kin taimakon da bayar lokacin ta kashin ta masa waya shine yazo shine nemo malamin da lullu da shi aka ce an masa wanka ba masa wanka ba kar mu gane an ci cuka masa hukan mu dauka mu kashe binne shi a asiriya tukun to shi ma an masa bidiyo gudun gudun wanda ya bara kamar ita wannan matan mm. me take cewa ita wannan matan da yi tana ce ya ya mutu ya ya mutu wannan ciwo sai ba na tashi bane wannan ciwo ba na tashi bane sai ajali ne kamar take faɗa man can sai muka samu sai an cika masa ga kun kuma gashi da kanta tana zo tana cewa ita cika masa kan tana ga yan sanda ga ta ga ta ga ta ga ta ya ka ya su jami'an tsaro suka ce zuwa yanzu jami'an tsaro daga nan da suka gama iya binciken su sai aka tattara aka bar wasu guda biyu a gidan muka wuce police station da matan da mijinta da wannan malamin da wani kuma wanda shi dan boci ne kuma abokin na nafiu ne wanda shi matan wajen cuka masa wuka ta ji ciwo a hannunta ita ma to ne ya da kimis ta je je ya daure mata ne wanke daure mata to shi lokacin da muka ta wajen sansa ji ban kan da suka ci laifi ne yau mai laifi ba zo da ɗan sanda ba a masu treatment amma na san shi da kitsin mai sauki ne tunda shi abokin nafin lokacin da kuma aka aka masa aka masa sutura ya kamata ka kama sutura sai mun zo tukunna mm. amma sai sau lullube ya rashin gaskiya shi kuma su sutura sutura mu kuma babu wanka ba ko ka dauko tsumo ka daddaure shi a matsayin ka na uba me kake fahimta na wannan abin da kake cewa suna ba? menene abin da kake fahimta abin da fahimta kamar dama akwai laifin da suke lullubewa sun kashe shi amma ba su a sani akan kai mu dauki nafi mu je bunne shi kenan kaga sun sun ci lafiya kenan ba san ma sun kashe nafi ba za a ce nafi saboda operation din ba su laka masa shine ajalin sa kamar da suke faɗa kai wani bincike kan wani abin da yake na safari tsakanin su eh binciken ne tsakani dai akwai hidiman wasu yan kudi tsakanin su wanda nafi yake bin shi wannan ban Allah nafin da bakin sa ga min wani lokaci ga yawan kudin da yake bin sa amma ya ce ba zai samu kudin ba sai watan goma shi wanda ake ganin mai gidansa ke eh sai watan goma yi bai a samu kuɗi ba sai sake magana cewa za a samu kuɗi ƙarshen watan sha ɗaya watan sha ɗaya ba a samu kuɗi ba da ba a samu kuɗi ba sai aka ce sai ƙarshen watan sha biyu da ƙarshen watan sha biyun ya yi sai samu na fiye na fiye kuɗin nan ba samu kamfanin mu ta samu matsala mai kamfanin ya awar da 'ya'ya mata guda biyu sannan ya ji kansu an bai a ainihin sarauta kudin kamfanin a cikin kashi ɗari ya kashi kashi arba'in ya yi amfani shi wajen wannan hidimomin na da je auren 'ya'yansa da hidiman sarauta kuma gashi ba tura wani sabon oda ba gashi ba su da isasshen kaya kaga tun da babu isasshen kaya ba sauran sauran oda ba kaga kenan kenan ba kudi ba zai samu ba shi dan naka hmm. ya gaya maka adadin abin da yake bin wannan ba Allah bai ga min adadin kudin ba amma yace dai kudin suna da yawa a matsayinka na uba hmm. ya ka ɗauki wannan al'amari eh abu ne na ɗauke shi dai ba da sauki ba saboda gaskiya har ga Allah ni dai na fi da yaro na kirkiya mai mutunci ni yaron nan ba abin da min a duniya ba yaron nan a duniya wanda fi saura a duniya shine uwana da wallahi daga uwana sai shi to ka na ji bakin cikin su san na fiye da wani bakin cikin da sun wani ban Allah duniya wani kira kake da shi ganin cewa hukumomi sun ɗauki mataki a kan Eh ina kira hukumomin tsaro kasi irin abubuwan da mutane da suke zargin su akan sauran kisa-kisa da suke wucewa. A zo amfani da kudi a yashin gaskiya. Ina hukumomi dukkan na bangaren 'yan sanda da shiya da sauransu duk abin za a ji tsoron Allah san cewa fa za a mutu ba nan za a zauna ba fa. Lalle lalle ayi gaskiya. In yin gaskiya nan su ma fa an ganje lafiyar ba daɗi za a ji ba. Yawwa saboda haka akan wannan kisa da sauran kisa-kisa su su ji tsoron Allah su yi gaskiya. Wani abin da zan so in ji shi. sun maka bayani a gidan wannan shi mai gidan nasa suka yi wannan aika aikan ko wani waje suka je a gidan ne gidan ko ba cin ɗakin ba a sama akwai wani guri da aka yi shi a sama na hutawa haka kamar yar baranda haka an sa tayil haka a gurin su eh mun samu hawacan ga inda suka wanke jinin sa man kasan jini hmm. da da kanki ba zai fita ban da riga ta guri sannan daga gurin inda ka sako da shi kasa inda ka samu a sashi maka ka sako da shi daga can har kasa wani farin da aka wace gurin suke fakin motocinsu duka ga digo digon jini muna roƙon ubangiji ya bi muku kare wannan amin albarka annabi albarka annabi albarka annabi a kallo da sauraro wannan shine mahaifin ah, honorable nafi hafizu wanda yawa kisan gilla a jihar kano kuma tuni yanzu yan uwa da abokan arziki sun iso nan an iso da gawansa daga jihar kano zuwa gidan shek ɗayar usman bauchi ana kan wanke shi za a kuma tafi da shi makwancinsa kasantuwan yau kwana guda kenan da aka yi masa wannan aika-aika ana kuma fatan a kai shi makwancinsa na ƙarshe muna fatan hukumomi da sauran dukkan 'yan uwa za su iya ƙoƙarin su ganin an ƙarci wannan abu da muhimmanci an hukunta masu wannan laifi har a wannan lokaci kuna iya hango lifafa da ake ƙoƙarin sa shi a honorable nafi'u hafizu don a kai shi makwanci bayan tuni a riga an masa wanka ga kuma makara da sauran 'yan uwa duka na dako a sallah a kuma sallace shi a miƙa shi makwancinsa na ƙarshe muna roƙon Allah ya gafarta masa ya kuma bi wa iyalansa kadi kan wannan rashi da aka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi ya cika cika dukkan abin da ake nema na mutunci da kamala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ka gabata wannan da Allah ya fara tiri da mutum daya duka wannan yawan jama'a na annabi sallallahu alaihi wasallam a yanzu masu wato diga duniya sun ce adadin mutanen duniya mutum biliyan bakwai ne mana wani abu wato mutane biliyan wato bakwai da ɗan wani abu kusan biliyan takwas ɗaya to a cikin mutane biliyan takwas ɗin nan al'ummar musulmi mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam sun su ɗaukar mutum biliyan mutum biliyan uku addinai kuma a duniya na ƙarya da na gaskiya su kuma addinai ne sun fi dubu amma mai addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yana da mutane kusan biliyan uku sauran wannan mutane biliyan uku da ɗan dubu dubu din sai a bi a cancana wa sauran mabiya addinai wa yake da wannan imamu Allah sannan a ciki ma akwai wanda ba su da addini wasu ma yadda akwai mutum su ma akwai jama'a amma annabi alaihi salatu wasalam shi kadai ya kwashe yawan al'ummar duniya kuma wannan addinin shi ne addinin da aka saukar da shi ga mutum kwa ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam a daren da addinin ya sauka ya samu mabiya mutum biyu ɗaya matarsa ɗaya kaninsa ita ce sai da khadija da sai na ali da abi talib washe garin ya samu babban aboki sai na abubakar sadiq suka zama surutu haka yau gashi addinin ya da duniya gaba ɗaya yana cin duniya kamar yadda wutar jeji take cin take cin jeji haka addinin musulunci yake ci tare da cewa yahudawa ba su bar ba sun shigo cikin musulun da samar abubuwan da su farfata musu rage mana yawa amma duk da haka addinin musulunci duk da yadda aka raba kuma kowa kullu hibbin bima ladayhim farihu kowa yana alfahari da kungiyarsa amma duk ƙarshe sai ka ce musulunci musulunci musulunci duk lokacin da kai kirari a kungiyar ka in ka ce musulunci to ka dawo asali ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan annabi bai cika girma ya ce wa bin girma da alfahari a cikin gashin an mana shaida cikin son shi har aka gayyace mu lokaci bayan lokaci a kankantar mu da muke ganin cewa soyayyar ma yanzu mun fara koyanta amma har mun kai da mana shaidar soyayyar a tashi mutanen je har so biyu ake kan murna sannan kuma mu ce mutanen garin nan murna murnar da mu ce juna mu ne an su mu zama yi tarayya da al'umma cikin abin da Allah yake yi shi shine sauka duka kamar yadda ba an mushahin na magana ba aikin da Allah yake yi ya gayyato a yi sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sai ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da Allah ta shiga gayyato hidimar manzon Allah bai gayyato ya ku ya to ya ku bai ba sai da ya bala bala cikin halitta hatta cikin haƙƙin takwa takwa asasi na addini ko duk wanda ba shi da takwa ba shi da tsoron Allah ba ma musulmi bane ko inna allazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu to amma hatta kanta takwa din Allah ba ba ba mu ba annasu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wani kuma yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum kaga yana kiran annasu annasu amma da aka zo cikin hidimar manzon Allah sai da aka tace aka tace tattattu cikin annasu din ba ya ku bayi ba sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina bayan ka zama mutum ka zama ka zama mumini sannan aka ga yin lokacin hidimar da mutum da musulmi da ba sannan mumini da ba salihi da musulmi da ba haka alqur'ani ya jero su ko matakai matakai guda goma ko المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعزك ربكم مغفرة وعدلا عظيما wannan su ne mukawatu guda kuma wanda aka bar mana al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka ce ta tahawwa wanda wato shi shi radiyallahu anhu bayarwa a cikin ibada sabo sai ya ce alaihi salatu lillahi summa salamu sai ce salatan tuwakkila ila zikri wa wannan shine at-tarqiyya aw zuwa ga usalli ubangiji tun daga mutum an ɗauka mutum ko ka shiga cikin da'ira ta walatar karɓar na bani adam ga adama ka samu gami da farko sai a ɗauka musulmi ta ka samu shiga da'irar masu imani wato musulmai daga musulmi ka ƙara matsawa zuwa gaba mumini daga mumini ka ƙara zuwa salihi daga salihi ka zuwa musulmi har dai ka kai muƙamin da Allah ya kira su wa zakirina Allah da wa zakirati iya matsayin tsawon tafiyar mu kenan mataki goma mataki na sha ɗaya da sha biyu an rufe da annabi sallallahu alaihi wasallam shine muqamin nubuwa da muqami da risala to wannan irin cikin hidimar manzon Allah Allah sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ya kuma yi masu imani ku zo ki hidimar manzon Allah ya hidimar manzon Allah da shi ne a yi masa salati a yi imani da shi a sallama da dukkanin abinda annabin da ya yi shi wai da Allah ya ce wa ma ataku rasulu faquduhu wa ma nahaku anhu fantahu wato yadda da Allah yadda da annabi Muhammad shagaltuwa da hidimtawa manzo Allah wannan shine abin da ake nufi da tsoron imani dukkan wani abu na matsayi da daraja da mukami